shahidi a cikin bukhari raji malam ya ce kuma ka karanta tafsir ibn kathirin a cikin mujallad na biyu shafi na 368 kama auradahu ibn jaririn fi tafsirihi bi sanadihi kama yadda kuma al-imam ibn Jaririn tabari ya kawo shi da isnadin sa a cikin tafsirin sa sannan ya ce qala haddathani al-muthanna haddathana abu salih qala haddathani abu mi'shar an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma zakara alhaditha ya ambace shi da wannan isnadi karan tafsirin ibnu jaririn a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari da ashirin da ɗaya Allah ya samu dace wa an ibnu Abbas na'am ko yaron ta wannan hadisi wannan hadisi dai jama'a ingantacce ne na yawwa inda dai aka tike a ilmance game da hadisi nan shine ya inganta eh iya dan abin da muka sani game da shi kenan wa an ibn abbas radiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayati annahu qala ma ashbaha al-laylata bil bariha هؤلاء بنو isra'ila shabbahana شبهنا bihim. ya ce tabijam in ji ibnu abbasin ya ce yau mai ya fi daren jiya kama da na yau kowane dare yana kama da ɗan uwan shi wajen duhunsa da tsayinsa da yanayinsa da irin abin da mutane suke a cikin daren da haka duk wani dare kamar wanda ya wuce ne ba a yin wani dare a ce gashi ya bambanta ɗari bisa ɗari kai ko da ma ashirin bisa ɗari ne da wani shi bambancin su kawai suna da kuma cewa wannan ya riga wancan amma dai za a je ne a yi bacci kuma a sake farkawa ba haka bane to ma ashbaha al-lailu bil bariha ma ashbaha al-lailata bil bariha dama wannan kar mu gane larabawa larabawa suna yawan fadan haka a ƙasa malam yace akhrajahu ibn jaririn fi tafsirihi qala haddathana al-qasim qala haddathana al-husayn qala haddathana hajjaj an ibn jurayd an ibn umara an ata'in an ikrima an umar ibn ata'in an ikrima an ibn abbasin fi qawlihi ibn abbasin ya fassara fadin Allah da yake cewa kallazina min qablikum al-ayata qala ibn abbas ibn abbas yake cewa ma ashbaha al-lailata bil me ya kai daren jiya kama da na yau daren na jiya kallazina min qablikum kaman wanda suka gabace ku haula banu isra'ila waɗannan fa su banu isra'ila shubbihina bihim aka ce mun yi kama da su la alamu illa annahu qala mai riwaya yace ban ba abin da ya faɗa sai ya ƙara da cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da nake hannunsa la tattabi'unna za ku da tattabi'unnahum za ku tabun su kuna tabun su hatta law da kala ar-rajulu juhura dubbin la dakhaltumuhu da su zai shiga cikin ramin damu kuma sai kun shiga intaha daga tafsirin ibnu jaririn a mujalladi na goma shafi na 121 zuwa da biyu sai ƙara cewa wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala antum ashbahul umami bi bani isra'ila samtan wa hadiyan tattabi'una amalahum hadwal qadhati bil qadhati ghayra anni la adri atabu atab'aduna ata'buduna al am la kaga dai yana bai gushe ba bayan ya kawo mana aya ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi sai kuma yanzu yake kawo mana fassaran sahabbai game da ayar da hadisin fassara abu huraira fassara ibnu abbasin yanzu kuma ga fassaran sahabi ibnu mas'udin dukkaninsu malamai a cikin sahabbai ibn mas'udin ya ce antum ashbahul umami bani isra'ila ku kuka fi kowa kama da sauran fiye da sauran al'ummomi kun fi kowa kama da banu isra'ila samtan wa hadiyan wajen shirinku da kuma shiryarku duk irin tafarkinku da tsare ku irin nasu ne tattabi'una amalahu za ku yi tabin aikinsu hazuwal ƙazzati bil ƙazzati shi kuma ne ake fasarawa eh taku da taku ko ƙadda shine taku step by step ko na'am eh alqudda na'am ghaira anni la adri ibnu mas'ud yace sai dai ko da yake dai ni ban sani ba ata'abuduna al-ijla amla shin za ku bauta wa dan maraki ko ba za ku bauta dan maraki mai da suka yi wa annabi Musa shine kawai abin da ban sani ba wa an Huzaifata ibn al-Yaman daga huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu kala huzaifa ya ce munafiquna alladhina minkum al sharrun min al alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace munafikan cikin kudin nan yanzu yana magana da wasu tabi'ai ne yace wallahi sun fi munafukan zamanin manzan Allah bala'i kar ku manta Huzaifa kuma specialist ne akan munafukai. ma'ana mutakhassis ne akan sanin suwaye munafikai da haka wannan magana khudha minhu eh cewa yace munafikan kudin nan sun fi munafikan zamanin annabi shari kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito ne a cikin littafin adabul mufrad da isnadi kyakkyawa miqdadu dan aswad yana zaune sai ya wuce amin wasu mutane suna zaune suka ce kai wannan ya ji daɗi idan shi nan ya taɓa ganin idan annabi ya taɓa rayuwa da manzo Allah ina ma mu ne shi sai ya ɓata rai sai wani mai ba da labari ce sai abin ya bani mamaki na ce a ah, to wannan ba su faɗi komai sai alheri ba kai ka rayu da annabi ka ji daɗi kai sahabi ne su kuma suke fatan ina ma su ma da sun yi zamani da annabi sun samu wannan falala yanzu wannan yi mutum mutum kanshi fatan wani alherin shine kai kuma zaka jawo shi kai wani irin mutum ne sai ya ce musu ya ce abin da ya sa nake musu wannan na gaba kwatance ne da ya kamata su yi shi ba shine ne mutane da dama sun rayu zamanin annabi sun gan shi amma ganin da suka musu bai kara musu kuma ba sai bala'i suka yaƙe shi suka yi ƙiyayya da shi ya ce da ku goda Allah ba ku zo wannan zamanin ba waye sanar shekun da kun je zamanin za ku yi imani in Allah ya ga dama sai sa ku a cikin tawagarsa Abu Lahabi kaga gara ka rayu a wani lokaci can daban kai imani a matsayinka na tabi'i ko karshen duniya da a ce ka rayu ka ga annabi kuma ka zama kafiri yana cikin littafin adabul mufrad na imamul bukhari to shine irin wannan magana yake musu anan cewa munafukan da suke rayuwa a yanzu zamaninku ya ce wallahi sun fi munafukan zamanin annabi matsala kulna wa kaifa muka ce to yaya ne qala ulaika waɗancan kanu yukhfuna nifaqahum suna ɓoye su wa ula'i su ko na zamanin a alanuhu sun bayyana su to kuma daman sabo wanda ke ɓoyewa zunubin shi na yin sabo ne kadai amma wanda ke bayyanawa bayan zunubin yin sabo sannan akwai kuma zunubin bayyanawa domin shi kanshi bayyanawan sabo ne mai zaman kanshi ma'ana wanda yanzu in zai sha giya ko taba sai ya ɓuya sannan zai sha ko to zunubin shi na yin wannan barnan ne kadai amma wanda zai bi titi rike da kwalbar giya ko kuma irin da mutane suke gani yanzu barikanci ne suna tafiya sashen taba to zanibi biyu suke idan ya tabbata ta ba zanibi ce ko kuma ya tabbata dan ba addini bace israfi ne na dukiya da cutar da rayuwa to barnar da yake yanzu guda biyu ce mun gane wannan da ke ko jama'a gashi a baya ya soke lamba yake cewa a huzaifatu dan yaman din nan ce huwa sahabiyul jalil huzaifatu ibn hasan ibn jabir al-abasi wal yaman laqabu laqabu abihi hasan laqabun babansa ne mai suna hasan huwa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine ma'abocin sirrin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzansa fil na game da munafikai faqad akhbarahu bi asma'ihim manzon Allah ya ba Huzaifa labarin su gaba daya wastaktamahu yace mishi amanatul amana kai ya fada ci kaga wani duk abin da ka gani yana zakewa rabu da shi munafiki ne wana fa shi ma munafiki ne wana kuma da ka ganshi duk abin da ka gani ana karatu yana kuka in ya ji wahayi ya sauka su ne akan gaba ko ce ka rabu da shi duk munafukai ne manzo Allah ya siranta mashi wannan fa fi da sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kiyaye dukkan wannan sirrin na manzon Allah shahida uhudan ma'ar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji yakin uhud tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa wallahu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu al-mada'ima bi biladi farisa kuma umar ya bashi rikon birnin mada'in a ƙasar farisa mada'in yanzu tana cikin ƙasar iraki ne in ba na manta ba kwarai kuwa mada'in yanzu ƙasar iraki ne shine babban birnin farisa wanda lokacin da aka ce farisa aka je inda tukulluman bautar wuta nan take tukulluman bautar wuta ta kafiran farisa a mada'in take in fa ana cewa mada'in ma ita ce birnin da asali wannan yake wannan babban kafirin da na faɗi sunan sarautar shi mai ake ce mashi imbrator wanda ya yi rigima da ashabul kafi haka dai malaman tarihi suke faɗa to a wannan wurin suke da wannan tukulluma wuta inda suke kaman abin nan ne temple wurin bautar wuta na mada'in har yanzu garin yana nan a cikin garuruwan da ake ganin su almudun al'athariya da da ake ganin suna ba da labarin ragowar rayuwar da to lokacin da aka ci wannan garin da yaki wannan sahabi shine ya zama gwamna na farko a wajen faƙama bilwilayati ahsan alƙiyami ya yi mulkin kyakkyawan mulki wa fataha hamadan ya buɗe ƙasar hamadanu warrayu da ƙasar rayu garin su abu hatimin razi wa mahu da garin mah wa sindan duka sunan garuruwa ne wa salahu sahibu nahawunda sarkin nahawunda kuma ya sulhu da shi akan baya da jizya ina fata muna gano wannan jama'a sai ce wa kanan nasu mutane sun kasance yas'aluna rasul sallallahu alaihi wasallama anil khairi suna tambaya ne game da alheri wa kana yas'aluhu anil sharri shi ko huzaifa kullun tambayar shi game da sharri ne game da bala'i da fitintunu makhafata an yaqa fi dan tsoron kai ya fada ciki tufiya radiyallahu anhu fil madaini ama 60 wa salasina min hijira sahabi huzaifa ya rasu a kasar madain shekara ta ainihin 36 radiyallahu anhu malai ce karanta littafin usdul gaba a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari uku da casa'in zuwa da biyu da kuma littafin alam na khairuddin zarakli a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya wa amma sunnatu faja'at bil akhbari bil ikhbari bi mushabahatihim fi dunya wa dhammi dhalika malam ibnu taymiya yace hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun zo da bayanai waɗanda suke nuna haramci ko ishara ga hani da kama da kafirai a duniya da kuma yin Allah wadare da kama din wannahi an zalika da hani akan haka wa zalika fi dini haka nan kuma hani akan kama da su a addini hani akan kama da su a duniya da kuma hani akan kama da kafirai a cikin addini fa ammal awwalu hani na farko allazi huwa listimta'u bil khalaqi wanda shine morewa duniya fafis sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an amr ibn aufin daga ainihin amr dan auf sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ga sha a ƙasa malam ce amr ibn aufin al-ansari halifu bani amirin ibn lu'ai yana da alkawari tsakanin shi da waɗannan mutane shahida badaran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa ya je yakin badar wasa kanal madinata ya rayu a madina ne wala aqiba lahu bai bar baya ba bashi da yaya rawa anhu ruwiya anhu hadithun wahidun an samu hadisi ɗaya daga gare shi rawa anhu miswaru ibnu makhrama miswar dan makhrama ya rawaito hadisi daga gare shi wa huwa hadha alhadith shine wannan hadisin alladhi zakarahu almuallif huna ya daga cikin ashabul abin nan kenan al-hudan hadisin shi kwaya ɗaya ne gel shine wannan a takaice wannan sahabi ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'atha aba ubaidah bin al-jarrah ila al-bahrain ya'ti bi jizyatiha manzon Allah ya aika da babban sahabi abu ubaidah bin al-jarrah ya je ya zo da ainihin jizya ta wannan kasar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huwa salaha ahal al-bahrain dama manzon Allah ya kasance yayi sulhu da mutanen bahrain akan za su dinga ba da jizya ana nan wa ammara alaihimul ala'a ibn al-hadrami ya sanya musu shugaba mai suna ala'u dan hadrami faqadima abu ubaidata bimalin min al-bahrain sai abu ubaida ya zo da dukiya mai tarin yawa ma dudin dukiya daga bahrain fasami'atil ansaru bi qudumi abi ubaida sai mutanen garin madina suka ji labarin ga abu ubaida fa ya taho da laftin kayan dukiya fawafau salatal fajiri ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka kirdaji suka yi sallah asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama har da waɗanda watakila da ba anan za su yi sallah ba suna da masallatai a cikin unguwanninsu inda suke sallah to amma a wannan rana kowa sai ya sallah asuba a central mosque kenan ko falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in sarafa manzo Allah ya gama sallah ya juyo fata arradu lahu sai dai suka fuskance shi kowa sai ya zo a manzo Allah an tashi lafiya ya ayyuka ya iyali kowa yana so a gan shi dai a san yana da wata magana fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina ra'ahu sai manzo Allah ya murmushi summa qala sai ya ce adhunnukum sami'tum anna aba ubaida qadima bi shay'in min al-bahrain ina tsammanin kun ji labarin an kawo wasu kayayyaki ne daga bahrain ko faqalu azal ya rasul kace Allah manzo Allah haka ne ai mun samu labari ai ai duk labari ya baza gari faqala sai manzo Allah ya ce shiru. to albishirinku alheri aka kawo wa amallu ma ya surruku wa ammilu amin wa ammilu ma ya surruku kowa ya lissafa abin da yake so hajji manzo Allah sarkin kyauta kenan kamar iska yace kowa ya kawo list din shi me bukatun shi dama dama zai gyara gidan shi zai kara aure dama dokin shi ya fara tsufa zai sai wani yana so ya ayan shi kayan sallah ga azumi ya kusa duk komai zai ka rubuta gaba ɗaya ka kawo <laughs> sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula fa wallahi sai manzo Allah ya fara musu wa'azi yace na rantse muku da Allah mal faqaru akhsha alaikum kaga shi talauci ni bana ta muku shi ya daga cikin raunin yaqini jama'a kaji mutane sa tsoron talauci ma'ana ba sai da wannan magana da manzo Allah ya faɗa ba sai da ya rantse fa yace fa wallahi na rantse muku da Allah mal faqaru akhsha alaikum ku duba jumla ya mata taukidi ba kuda ɗaya ba na farko akwai taqdim wa ta'khir da kamata ya yi inda zance ne gama gari sai ce ma sha alaikumul faƙara ba na tsorata muku talauci amma sai da ya ce ta fa'un ta ainihin ibtida wallahi na rantse da Allah sannan ga takadimu wata akhir mal faƙaru sai ya kawo faƙar ɗin aka yi shi ya koma yana cikin mahalli na wato jayayyan ishtigali domin yanzu nan zai zama mubtada ne marfu'i domin ya zo a mahalli na a ce kamar yadda yake eh, wannan yake faɗa ibn malik yake cewa warraf fi ghairi alladhi marra rajah fama ubi haf'al wa ba ma lam yuba kaga maf'ul bihi ne na akhsha'i amma ya zo kafin akhsha to idan aka samu magana irin wannan shine lafazi ya zo kafin fi'ilin da ke mishi nasba to shine an samu abin da ake ce ma al-ishtigali shine ibn malik yake cewa in eh, mudmar ismin sabiqan lafdan shagal anhu bi nasbi lafzihi awil al mahal fasabiqan subhu bi fi'ilin udmira hatman muwafiqan lima dukira dhukira wan nasbu hatmun in tala sabiqa ma yahtassu bil fi'li ka idh wa haythuma wa in tala sabiqa ma bil ibtida yaktasu farraf altazimhu abada kaza idha al tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'adu warad wannas wa rafu fi gari da zimar rarajatu shine irin wannan kaga kamar da yace misali was-samaa banaina ha to yanzu as-samaa din nan maf'ul bihi ne li fi'lin mahdhufin wujuban yubayyinuhu ma ba'dahu shine zaka ce wato can da yake cewa ɗin farko cewa in in in mudmar ismin sabiqan ladan shagal anhu bi lafzihi aw mahal fasabiqan subhu shi abin da aka rigaye shi din kamar shi nasba fasabiqan subhu mema ta gudu waka fasabiqan subhu bi fi'lin udmira da filin da aka boye sai ka ce kenan kamar Allah yana cewa ne wa banaina sama'a bi aidin ko was sama'a banaina ha bi aidin wa banaina sama'a banaina ha bi aidin haka dai suka ce su malaman nahu wannan ne takallufi ne irin nasu ko in ko ya zama irin wannan maɗin wadda take tana da sadara dole za ta zo a farkon zance ta zo to sai ya ce abin da ya zo bayanta ta na mafi'uli bihi din to a mishi raf'a dole ne a mai raf'a war raf'u fi ghairil ladzi marra an karkata zuwa ga raf'a ga saɓanin abin da ya gabata shine idan ya zama abubuwan da suka zo din sun fi suna da lazimi da fi'ili su ne su kaman id wa haithuma haisu ma zaidan wajattahu faqra alaihi salam to nan dole a mishi nasba amma irin wannan ma wadda take ainihin wato ta nafiyu tana da sadara a cikin magana to dole ne a mishi raf'a raf'a da za a mishi ta ƙara mishi ƙarfin ma'ana ne mun gane wannan kaga gashi maf'ul bihi ne asali a ma'ana amma bayi da nasba to duk wannan taukidi ne a cikin zancen to ka duba duk wannan taukidi da annabi ya yi a cikin zancen nan amma kuma mutane babu abin da suke tsoron kamar talauci yanzu wannan daga cikin raunin yaƙini da muka samu kanmu a ciki din da kaga mutane mai suke nema abinci kamar kaza ba mu da shugul shagil in mana nema abinci kuma sai ya zama mutum wani na rantse da Allah sai ya mutu ran da zai mutu sai an ba iyalan shi sadaka abincin da za su ci ma'ana in ya mutu yanzu da safen nan to abincin dare sai an ba su sadaka shi kuma kallalan ma ya ma amara bai yi abin da ya dace aka ce ya yi ba to annabi ya riga ya ba mu garanti Allah ya ji kamal albani wannan magana ya kanta ta zaka ga sai sai sai ya sa maka wani ƙarin yaki ne da zai mata sharhi cewa mu ba mu ji tsoron talauci kwata kwata da annabi ya riga ya ba mu garanti akan cewa ba matsala bane <laughs> wannan garantin ne cewa talauci ba matsala bane da haka ya kai talaka kwata da hankalinka ba matsala bane talauci ga mun gano wannan kuwa ka ɗauka ba matsala bane me matsala shine abin da ba talauci ba Allah ya sa mu dace walakin akhsha alaikum to bari ku annabi ke tsoratar mana walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum ina tsoratar muku ne ya ku al'ummata a sakan muku duniya kama busitat alaman kana qablakum kamar yadda aka sake ta ga wanda suka gabace ku fatanafasuha fatunafisuha sai ku fara jayayya akan duniya kama tanafasuha kamar yadda suka jayayya akan duniya wa tuhlikukum sai duniya ta halakar da ku kama ahalakat hum yin ta halakar da su tsarki ya tabbata ga Allah jama'a ku duba kuka ga wannan hadisi na daga cikin alamun min a alamin nubuwa cewa ashe wadata da dukiya da al'umma musulmai za su samu za ta iya kai su ga halaka wannan ya faru ga da dama daga cikin al'umma musulmai talakawa wanda suke addini ina fata yan uwa su koma su karanta ko su saurari karatukan da malam ya yi musamman a cikin littafin fiqhu sira dangane da fiqhun sira na yakin badar malam yayi waɗannan karatukan sosai inda yake sharhi akan rigingimun da aka yi a wajen raba ganimar badar inda yake ishara akan cewa haka ƙungiyoyin addini suke kasancewa sanda ake cikin talauci ana ta addini lafiya lau kowa mai dame shi ci gaban addinin amma ran da aka samu wasu kuɗi ran da ƙungiyoyin addini suka bari kuɗi suka shiga cikin larurarsu sai su dargaji shine idan suka je suka wasu kuɗi a gun sarakuna ko shugabanni ko taimako da ƙasashen larabawa ko wata hanya ta samu ta buɗin musu kuɗi suka zo sai a fara rigima a fara jayayya kowa ya sai ya ga cewa shine a haƙƙu biha wa ahla shi ya fi cancanta riƙe ƙungiya shi ya fi cancanta ya zama ma'aji shi yafi kowa kamata ya samu rabo mafi tsoka shi yafi kowa kamata ya samu albashi mafi tsoka shi sa nasiha ga kaina da sauran musamman yan uwa na da hadisi jama'a mu kiyaye wannan fitina cikin ikon Allah har zuwa yanzu mu dai da dan sauki anan domin isharar da mala yake yi yayi mana ishara ne mu kai tsaye cewa wata rana za mu faɗa za mu rikici har za a daki juna akan kuɗi to jama'a mu dinga tuna wannan cewa mu ba mu ba kenan kuma kamar yadda sahabbai duk da suka yi ba kan kuɗi suka yi ba sahabbai ma'ana su sun tsallake wannan siraɗin kamar ya faɗo ne daga kan na bayan sahabbai to inda da gaske ne muna tutiyar mu sahabbai muke bi to jama'a mu tuna da manhajin su game da irin wannan fitina duk sanda kuɗi suka zo to kowa ya ba hankali kowa ya ba hankali in ba haka ba sai mutum ya samu kanshi a cikin zamiya sawa'un wannan kuɗin shi suka zo wa ko ko sun zo mana ne mu gaba ɗaya yanzu Allah ya tashi sai ya jarabce mu sai an tayo mana hanyoyin samun kuɗi sai mu ta samun kuɗi a dara hadis to a lokacin za mu shiga cikin jarabta amma muna cikin talauci ba to jarabawan mu kawai shine yaƙinantuwa akan cewa talauci nan ba matsala bane shine kawai jarabawan mu cewa yana da iyaka kuma falala cewa bukhari sai da ya babuka sosai a cikin littafin shi game da falal talauci ka koda salihi na ma karanta kunan riyadu salihina akwai babuka da suke bayani akan falalar talauci na ba jama'a mun gane wannan da haka jama'a mu bi a hankali game da kuɗi magana gaskiya ce amma mutane ba sa so su fahimci wannan magana da da za a zo mutum a ce a bashi zaɓi a nuna mishi littafin littafin rayuwar shi ta nan gaba cewa kaga nan an rubuta kaddara wadda take mutalaka cewa za ka zama talaka amma idan kana addu'a iri kaza za ka zama mai kuɗi to wanne ka zaɓa shin ka zauna da talauci ko ko da kuɗi ya a gara na samu kuɗin na yi aikin alheri da su gani zai yi kamar in ya talaka ba zai aikin alheri ba jama'a mun gane wannan ko Allah shi kyauta a takaice wannan hadisin jama'a alamun ne min a alamin nubuwa akan cewa kuɗi suna zama fitina ga al'umma Allah ka tsare mu daga fitinar kuɗi zai ƙara mana bayani da wasu sharhohi akai da kuma wasu hadisan da suke ƙara fito da wannan fili amma a can bayan mun wuce wasu ta'aliƙat da ya yi inda yake cewa daga inda lamba ta takwas ko da ya ce wa'ammara alaihim al'ala'a ibn al-hadarami ya ce a ƙasa al'ala ibn al-hadarami sahabiyun wasu mul hadarami abi sunan hadarami babansa abdullahi ibn abbad ibn akbar ibn rabi'a halifu harb ibn umayya wanda yake da alƙawari tsakanin shi da harbu dan umayya kakan su abu Sufiyana. al nisbatun ila hadramaut al-balad al ana danganta shi zuwa ga hadaramaut sanannen gari rahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal bahrain manzo Allah ya sa shi shugaba a ƙasar bahrain thumma aqarrahu abubakrin sannan abubakar ya tabbatar da shi zamanin halifancin sa wa kana ahada qadati jiyushihi kuma ɗaya ne daga cikin kwamandojin yaƙi na sojojin sayyidina abubakar fi hurubin ridda lokacin da aka yaki ahlul ridda wa baqiya amiran alal bahraini ya tabbata shugaba a ƙasar bahrain hatta amarahu umar ibn al-khattab alal kufa har umar ya mai da shi ƙasar kufa tufiya fi tariqihi ilaiha ya rasu a kan hanyar zuwa kufa kana mujabad da'awa ya kasance wali ne Allah na karban addu'arsa walahu karamatun ya da karamomi da dama minha daga ciki akwai uburuhu khadmal bahari alal khayli yana hawa ya, hau ya taka kogi akan dokinsa ba tare da ya nutse ba tufiya radiyallahu anhu ama wahidin wa ishirin lil hijra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shekara 21 wa qila an ce shekara ta 14 wallahu alam raji'ul bidayata wan nihaya libni kathirin a mujallad na bakwai shafi na 120 da kuma usul gaba a mujallad na 4 shafi ainihin wato bakwai sai ya ƙara cewa wancan lamba da ya a gaba lamba ta tara kenan inda ya ce abu ubaida ya ce huwa sahabiyul jalil amir ibn abdullah ibn jarrah ibn hilal ibn uhaib al-fihri al-qurash ahadul ashratil mubashirina bil janna ɗaya daga cikin mutane goma nan da manzo Allah ya musu bishara da aljanna wasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi amini hadhihi al-umma manzo Allah ya kira shi da suna amintacce ne shi a wannan al'umma aslama mubakkiran ya musulunta da wurwuri wa shahida sa'iral mashahidi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya je kuma dukkanin yaƙoƙin da manzon Allah ya je wa huwa allazi naza al halaqataini min wajhi rasul yawm uhud shine wanda ya cire waɗannan karafa guda biyu da suka makale manzon Allah a goshin sa ranar Uhud da da kafirai suka buga mishi sanda a goshi har ya rasa haƙoran shi a wajen haka din Fasaka saqatat thanayahu radiyallahu anhu sai hakoran shi guda biyu na gaba suka cire hajar al hijrata thaniya ila habasha ya hijira ta biyu zuwa habasha thumma hajara ila al madinati sannan ya hijira zuwa madina wallahu umar ibn al khattab qiyadatu al shami badlan min khalid bin walid umar ya bashi kwamandan sojojin sham ya cire khalid Fakana radiyallahu anhu min al abtal afzaz ya zama ɗaya daga cikin manyan jarumai da ba taɓa ganin irinsu ba tufiya bi ta'uni amwas ya rasu a annoban nan ta amwas shekara ta sha takwas waƙar tufiya auladuhu falam yu'aqib ƴaƴan shi gaba ɗaya sun mutu bai bar baya ba undur tabaqati al-kubra ibn sa'd karanta littafin tabaqati ibn sa'd al-misri a mujallad na uku shafi na 409 zuwa da goma sha biyar da ustul gaba a cikin mujalladi na uku shafi na 84 zuwa 86 da bidaya wa nihaya ta ibn kathirin a cikin mujallad na bakwai shafi na 94 sai mala ya ce faƙad akhbara sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu la ya khafu fitnat alfaqari manzon Allah ya bada labarin cewa baya tsoratarwa musulmai fitinar talauci wa inna ma ya khafu basta duniya wa tanafusaha wa ihlakaha yana tsoratarwa musulmai ne a samu yalwatar duniya da kuma jayayya da za su yi akan wannan yalwa ta duniya da kuma halakawar da wannan yalwa ta duniya za ta musu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 ok akwai lamba a wajen ko mun zo makaranta eh, a riga an kashe kasaɗin